ba ta da daraja a wuri ne babu wani fakiri da ya jingina ga Allah illa Allahul gina sai Allah ya ba shi wadata saboda haka jama'a ku jingina ga Allah don ku samu abin da kuke so duk talaucin gada kuke gani wato a idan mun dawo ga Allah ya ce wa Allah wasu ta tsamo ala tsari ɗari da homa a da saboda haka shi Allah duskar da ta daidaita duka da hanya dai su ma an ga daka da ake magana ruwa inda duk an ka sun ka yawa kowace ƙasa ta sai ta yi arziki ba shi yin ka ga muna ta addu'a ba ku cewa amin ba muna cewa Allah shi kawo mana teku arewa kuna ta harara mu halar Legas da kuke ganin da ɗaukaka da ta samu ba don ruwan nan ta ba halar in kama sakwato take tana darajar sakwato su addini da kun ka gani can daga sakwato an ka kai shi duk wani addini da kun ka gani can duk da sakwato an ka ɗauke shi in kun karanta tarihi za ku gani can bakin ruwa sun ka tsaya sannan sun ka shawo kwana sun ka dawo nan gangaren yawon inda sun ka sun ka fita ilorin duk inda sun ka sai sun nada sarki sarki ne ilorin ba su sun ka da shi ba to abin na na ruwan nan da kun ka gani shi na yasa ya ɗaukaka su a kan saboda ba ku da ruwa shi wato Allah ya ce da mutane sun daidaita da ya ba su ruwa masu yawa don su ruwa da zara aka samu ruwa kowane arziki ya samu yanzu ka kai bakin gulbin da na jiga ka diba ka gani duk inda ya kai bayan ka gani kuma ka bi ruwa nan turahukan nan na abin nan na abogami aka ce mata farfajiya ta gaba da ta yamma bi ba ka gani na sai ka ce alhamdulillah ko da ba kayan kana ba ko da ba kayan kana ba sai ka ce alhamdulillah yi noma ga sunan kawai na su yi kyau da wasan nan ga sunan duk ayyukan gabacin duk ta san duk albarkar dan gurbin nan na duk albarkar dan gurbin nan a ba dole a sa tonka ba ko ni yanzu ba ina nan ina da na samu gona ba ku gani na kullum kullum amma ya gwada da ku ko na yi gona tonka akwai wanda za ku gani ne eh, sai dai ba kullum ba ba kullum ba kai na sai na kan kaya ga cikin gona ni ba ta zuwa ta dai zan rike ba duk zake ne da zan yi can zan yi ne ni na ko ban ko za mu tawa a cikin gona na zan ta yawo ina ta ziki a wanda ta ne ba ma da ke gona na kan. ba sai mai ta karatu ba Allah dai ya gafarta mana ruwa alheri na jama'a ruwa alheri babu wani taraka da ya jingina ga Allah illa a dahul gina sai Allah ya ba shi wadata saboda ka ku dogara ga Allah don ku samu arziki mai amfani wala mustawhishin illa sau ba wani mai kewa sai Allah ya ɗebe mai kewa duk wani mai kewa da ya jingina ga Allah Allah na ɗebe mai kewa wala magalubun illa yada wa nasarahu babu wani wanda an karin jaya ya jingina ga Allah illa ayyada sai Allah ya ba shi wa nasarahu kuma ya taimake shi wala mudarru babu wani mabukaci illa ka shafa durrahu sai Allah ya kura kuraye mai bukatar nan tashi duk abin nan da ka cutar da shi sai Allah ya kuraye mai shi amma yujibul mudarra idza da'a wala sharidun illa awahu babu wanda a shi ɗaya bai da kowa kowa ya gudane shi illa awahu sai Allah ya taru shi wa huwa subhanahu alladhi yujibul mudarri Allah subhanahu shina wanda ka karba ma almudarri na mabukata Allah shina ka an samu mabukata bukatocin su wa yujisul malhuti kuma ya taimaka ma masu bakin ciki duk wanda a cikin damuwa da bakin ciki Allah ka ba shi gudunmawa wato Allah ka gusan mai da bakin cikin nan da damuwa wala mani'a a lima a hada kuma wayo isra'ili Allah shi ka ba waɗanda ka roƙo kowa ka roƙo Allah yana ba shi kuma wala mani'a lima a hada abinda duk Allah ya bai babu mai hana shi saboda ga dalin mutane sun san shi sun kashe gina gare shi da faɗace faɗace sun rage da kiyayya ta rage da gaba ta rage da hasada ta rage tunda da kajin yana gare duk yana baka kuma babu mai hanawa duniya da lahira idan Allah ya ce a baka hili almasira kuma a baka kudin gina duk duniya ba mai iya hanawa kai ko lahira ba mai iya hana ba eh, don da duniya da lahira don Allah ya tafi ko lamani alima a ba mai hanawa ga abin da ba su wala mu mawadiya mana kuma duk abin da ya hana ba mai ba saboda haka dole gama mutane ya rigima shi kawai suke yi da sun dawo gare da sun yi sojin abubuwa don abin da duk ba baka samu ba bai baka ba duk abin da ba baka samu ba bai baka shi ba abin da duk karga ya baka babu mai iya hana shi to da a ce duka mun san irin waɗanda abubuwa muna dogaro ga Allah muna jingina gare shi ga munan kasuwa mun kasa kaya amma ga Allah zuciyar mu dai ka buɗe shagon ka amma ga Allah zuciyar ka dai ka da ka kana ta ban ruwa kana ta samu samu taki kana sawa amma zuciyarka ga Allah take duk abin da kake yi kana yi amma zuciyarka ga Allah take da mun san haka nan da mun ka kama haka nan gaban walakanta duk abin da kuka gani na zahiri gani ne dai na kuka yi ba ya da tabbas amma allah shi aka tabbas mutum nawa ya yi milki milki ne ya kare ya dawo daga baya daga baya ya da mutum nawa ya yi kuɗi kuɗi ne sun ka kare ya dawo daga baya baya da kuɗi amma mutum nawa ya dogara ga Allah har yanzu yana nan ana ta bugawa Allah ka gawarta mana ka tsara mana imani da shirin wasu abin nan wasu mutane a suke da malaminsu malaminsu na kuma su har da abinsu su ka baci ne kuma kowa bai baci su ka baci abinsu amma kowa bai baci suka dora boris wata shekara suna cewa gwamnan malamai ya ta sai sun gawa da malamai da su suna boris da mashin sai ka ce sun yi abin na wani biki na abu wai murna ta su da gwanan malamai ya ta sai sun gawa da malamai da su to amma allah da iko ne suna nan suna ganin wadda malamai kai saboda haka shi Allah in ka dogara gare shi ka rika shi ya bari ka walakanta Allah kishi gare shi yana kishin mutane ne ba ya bari su walakanta saboda haka ku kula da shi da kyawu amma ce Allah halin nasu min rahmatin wala mun sai kara shi ne do kuma yana da wani tayi la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi al-malikul haqqu na gaskiya bayanan ne wagara jama'a da ilimi, hakika malamai masu ilimi sun yi ijma'i ala anna man sarrafa shay'an min ad-du'a ila ghayrillah cewa duk wani wanda ya karkatar da wani abu na addu'a ga wani ba Allah ba ko huwa mushrikun billahi al-azim shi mushriki na ya shirka billahi al-azim saboda haka ko nawa ka kashe ka wata ƙasa don dai ka yi ibada ga kabar kana tsawaji kana haɗe ya sayyidi ya maulana kuɗi na hasun ƙari harkar nan fa ta ba ni tsoro bana kasuwancin ko bana noma ne kai amma bana noman nan ya bani tsoro bara buhu ɗari ne bana buhu shidda ne kuma cikin gonan nan ta bara ya maulana ya sayi ya maulana ka taimaka ka taimaka ka zan kahi ka zan kahi ko a ganin wanda aka biyan kuɗi wasu su hau jirgi wasu su hau manyan motoci ba zuwa kamar kaburbura a yau da wajen gare su a ɗebo ruwan rijiyar aljannu wai rijiyar don zanga rijiyar aljannu wai rijiyar don zanga a ɗebo rairairan tutu a dole shi wai rairan maka a wai ya rairan maka alhali ko rairan almusira bai kai ba Allah ya gafa sama. in kun ka ga wa'yan nan ku daina yarda da abin da suka wada ko so ne ku daina yarda da duk abin da suka wada muku ko su faɗa muku gaskiya ba duka malaman musulunci sun kulla ijma'i ala anna man sarrafa shay'an min ad-du'a ila ghayri Allah lalle duk wanda ya karkatar da wani abu na addu'a ga wani wanda ba Allah ba fa huwa mushrikun billahi al-azim shi mushriki na yayi shirka billahi al-azim walau qala la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah koda yana cewa ya ce kuma yana cewa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah to ya walwala musuluncin da yake wa huwa mushrikun billahi walau salla wa sama ko da yayi sallah yayi azumi mushriki inda kaga yana zuwa wajen wani kabari yana roƙo ne to mushriki na yana sallah ko da yana azumi daga sharɗar islami a yi allah ya ubada illallah domin sharaɗin musulunci kada a bauta kowa sai allah bala ya hazar man yuri da nafsi da kawo da wata ala duk wanda yake nuhin alfawza babban rabo ya wata sa'ada da arzikin lahira wale hazar ya ji tsoro min hada da suke da zawon da zunubi a zunubi da sakinan ne wa kadar da abin da kadar yi saboda haka ku lura da irin wannan ku riƙe addinin ku da kyawu ku bawa wasa da addinin rike addinin ku da kyawu wanda duk ya mutu da addini ne na shi a tuwo ne shi a horace addini shi a tuwo ne shi a horace shi a gida ne shi an mata kai shi a kun addinin nan nashi saboda haka ka ya kula da addini ne da kyawu wanda ya wasa da addini to zai ga abin da bai so man fa'ala ma sha'a lakiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ya ga dama zai game da abin da ba so lahar karima muna roƙon Allah mai karamci an yi ba na wani musulmi da zalika ya nisan samu ya nisan da sauran musulmi daga bautar wani wanda ba Allah daga addu'a ga wani wanda ba Allah wa an yi kina mina zalali fil kuma ya kare mu daga talala biya wajen magana wal amali aiki Inna innahu waliyyu zalika shi Allah shi ne mutum wannan wa qadiru alayhi shi Allah wannan shi Allah ya kace ya mana da shaki da mu da imani ko ka zanna kana roƙon Allah kana wada Allah don waliyan babban laifi na ka kai babban laifi na to laifin da ya tsara girma ka dora kiran wani mutum kana cewa shi biya ma bukatar ka alhali Allah ne ka iya biyan bukatar musamman a ce wanda ya mutu kamar wanda ake ta yi wanda ya mutu ana zuwa inda kabari ne ana mai tsawali duk wanda yake mushirki na mushirkanci ne ya kai matuƙa to kowane aiki zai fara sai ya ta inda kabari ya roƙi kabari ya ba shi ɗa ba masallaci ya ka zuwa ba masallaci mutanen kirki ka zuwa masallaci su na da raka a biyu wannan kun ga shi sunna wanda duk wani al'amari ya zo mai wato ya tafi ya yi na da raka a da ya yi fara ga Allah wannan sunna ne ya roƙi Allah ga abin gada zai yi ya ba shi mai yayin haka na sunna amma zuwa inda kabari ya haka na shirka shirkun billahi al'azim taimaka mana Allah ga asma'ika al-husna wa sifatika al-husna ma alimna minha wa na lam na'lam taimaka mana Allah duk wasu hanyoyi na shirka kanana da hanya Allah ta yi mana kariya ga duk wasu hanyoyi na addini na gaskiya kanana da manya Allah ta ala mu gare su kuma ka taimaka mana Allah lailan wani harafi Allah duniyar ka ta yi nisa kuma kamowar ka ta yi nisa abubuwa sun canza Allah ka taimaka mana shirya da muka so Allah ka shirya Allah imani da kai muke so Allah ka ƙara mana imani Allah ka tausaya mana lahira muka so ka ba mu Allah ka ba mu tausayar a'a duniyar nan ta ba mu tsoro tsoronka muka Allah ka kare mu daga sharri Allah ka kare mu daga sharri ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu da sharrin sauran halittu mu dai aljanna ta muka so Allah ta ba mu kuma ka kare mu daga mutane tsoronta mun ga ta duniya wadda ta taɓa babbar mutane ta kama don haka mun ji tsoron ta duniya ta ta lahira Allah ka kare mu daga wutarsa Allah ka kare mu daga wutar wutarsa saboda girman ka Allah ka ka samu wuta Allah ka ka samu wuta kuma ciwon da a cikin jikunkunan muka warkar da su To mun kare wannan babi sai a hamiyatu da ba a suna da ba in za a yi addu'a akwai muhimmanci wato mutum ya bi suna idan za a yi addu'a akwai muhimmanci mutum ya bi suna bin suna ga addu'a yana da muhimmanci ku rika bincikawa yadda sunna ta ce ku rika gudanar da abubuwan daidai da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bin sunna yana da muhimmanci ga dukkan matsalolin rayuwa kadda taqaddama ma'ana al-isharatu hakika ishara ta gabata tare da ilajin lakin zuwa ga wasu 'yan jimloli min da da muhimma na abubuwa tarari muhimmai washiru da al'azima da shirrata masu girma allaci yan bugi an yi ta kayyade an yi ta kayyade ya har wanda ya kamata su yi da ya mata ya kai da cikin soja mu an ga shi a shirrata da lagubba da kardama a baya in kuna hukuna wa hamuwa mai muhimmancin shirrata nan da muka ambata a kalasun lillahi wa a yi a kalasun da Allah shi kadai na sharika lahu ba ya da abokin tarayya idan du'a nau'in min anwa'il ibada domin addu'a wani nau'i ne daga cikin nau'o'in ibada addu'a nau'i na daga cikin nau'o'in ibada kun ga ko nau'o'in ibada Allah aka kebewa da su wa fardun min afradiha sannan addu'a wani guda na daga cikin guda guda na ibada wato addu'a wani abu guda na daga cikin abubuwa guda guda na ibada wal ibadatu haqqun lillahi azza wa jalla la sharika lahu wal ibadatu ibada ko haqqun lillahi haqqi ce da Allah shi kadai la sharika lahu ya bayar da abokin tarayya cikin ibada saboda ka duk wanda zai addu'a ya ce ya Allah kada ka dawo kana wani ya sayyadi na ya maulana ya sai ya sayyadi ka taimaka na shiga fiyata ya ji ka taimaka na shiga fiyata da ya sun yawa ya sai wannan sai sayyadin da kai kira kun kuna ka kira ka san ma san da ya kake wuri ne ka san kashin da a ce ana ba shi cikin kabari shi da ko da kasawa ma masu ba da kashin suna nan suna ne ya ko san da kasawa Allah ya gafarta mu a wali ya sha iska ya ce wa waliyansu suna ji kuma suna gani kuma suna taimaka aka ce dan mu yace ba ku gani idan doki ya haukace akwai wani ciwo mai kama doki ga kawa bai iya tayya sai a ce a sai da shi makabartar mu shirkai shi in an gaji da shi makabartar mu shirkai kun san annabi ya ce dan wuta mushriki ya aka kawo shi makabarta ya yi wata gunza ya ce duk jami'ul sakalai ne jami'ul halki suna ji illa sakalai banda mutum da asiri ya an ka da doki bai da lahiya da an kawo shi wajen makabartar mashirkai ya ji gunza wani wani cikin ya ji tsoro yan dabura ta shi gudun da ba a taba yin eh, ana ana fiƙa dai doki ya ji kunzan sai ya kuce gama shi ya sheka wai karama ta ba sani ba kashi da a gaba wani yana gunga doki ya ji tsoro to kun gani in kana so ko gobe in kana so ka gane kabarin nan da kuka zuwa kuna cewa waliyi in kana so ka gane waliyin na kuma ne ce da doki wurin yanzu yana kuce ma ya bambara da gudu ya ji ana tika wali kaga ashe ba wali na wakili na saboda haka wanda a cikin kabari ta kai ne ya kai shi ma sadda ka to kana kewar kabari ne inda Allah ya ne ka ji abin da aka yi cikin ƙasa da ka gane ya kamata ka bauta mai wajen rigimar da aka yi cikin ƙasa ta yi rigimar da aka yi rigima wadda aka yi cikin ƙasa ta yi wadda aka yi bisa ƙasa kun ga duk rigima gargaji ta duniya bai tashi hankali ta cikin ƙasa ta yi da yawa Allah ya kare a fahuwa subhanahu hushe Allah subhanahu al mahmudu al-ma'budu da haqqi shi aka bautawa da haqqi wala ma'abuda da haƙƙi cewa babu wani abin bauta da aka bauta mata cancanta in ba Allah ba Ko wani an dai bauta mai ba don ya cancanta a bauta mai ba Allah dai aka bauta don ya cancanta a bauta mai shine ma'anar da ake wali za fa inna aka dara janibin ya hallu bihi fi da ayi ko an yi kirfa da Allah huwa an yi sarrafa da gairin la da an yi ja'ala da gairin shekadai wadda haza saboda haka wa inna aka dara janibi hakika gihe wanda ya kowane haɗari ya fallu bihi wanda ke batawa da shi fitowa ya cikin addu'a ko anyi yi sarrafa da gairin la shine a juya addu'a ga wani wanda ba Allah ba babu yini mai haɗari da kamata addu'a kamata a karkatar da addu'a gehen da ba gehen Allah ba da ta. a karkatar da ita ga wani wanda ba Allah ba sai an yi jala da gairi shekata fi a sanya ma wani wanda ba Allah ba a sanya mai shirka cikin addu'a a dora waɗin ya sayi ya maulana ka taimaka ba shi ya yawa kasuwanci ya tsaya sai sai kuna jin sun kuna kusa da yake kuna jin ya sai ya maulana ba shi ya iya kasuwa ta tsaya ya sayyidi ya maulana ka taimaka eh, yanzu yan kudin nan da ya biya mota ko ya biya jirgi ya ce inda kabari inda ma masara ya so da ya raba ga makwata ne da da zai samu allah da ya tsayawa ne inda ya so masara da su ko a ce ya sai ya so gari garin kwaki ya samu wata makaranta kusa ga shi ya su ya sai sun fara ya ce almajiyar su da gari mai cin gari ya shiga layi ya buɗe buhunai ya tsawo da kahinai biyar na kuba ya tawo ruwa wata ko ya tawo da dan baro ne guda na ruwa ya ba ki wannan ba wannan jarfa ne ta da wuce kai yara don mai cin gari ya so ya shiga lafiya kai da yi mai kasa ta haka dan famu da yi mai kasa ga ruwa nan ga su ga mu sai kulli kulli ya zo ba ka yi kulli-kulli da kullum ka duk wanda ka ci ya dawo ba ɗiban ma abu za a yi a ce gida a aji ba wanda duka ci so da kwano ne ga ruwa nan ba su ba ya ji tashi ya sha in ya ji kaso garin nan ya sha daga na hammare shi wani hayyar da sun da sahi yana nan yana shan ruwa a jima juma'a jima ya sha ruwa a jima a jima ya sha ruwa wadda ka kai shi marici lahiya lau haka allah zai kai ka aljanna lahiya lau kuma bukatun nan naka ba sai ka fi yadda kabari ba bukatun nan naka allah zai biya su baki rubi kati fa ina innal bala'a la yatafaddaha hadisi ba baki rubi kati ku yi sauko da sadakoki wa innal bala'a lalle bala'i la ya takadda ha bai dake tara sadaka bala'i do wanda ya tudu sadaka ta yi shi tudu bai yake tara sa ku duk da ku tunku ku ta warishin mala a taimaka da addu'a da hanya sai zuwa na nawa gonga yi dan jangin nan ya kai dubu goma eh ya dubu goma to na ga mai toliyan nan kato wanda yana buhu uku iri ne dubu ishirin da bai yake garin gabo garin gabo hakuwa da kan eh? to shi dangin shi buhun nan ƙato mai toliya wanda ya na buhunmu na matara na mai girman nan kamar buhun dusa eh? ya yi ko maka girma a wannan da nika wadi mai kyau na ya yi bari tas ya yi bari tas ai kowanga na kurmi ai na kurmi ma ya hina malabir kyau sai dai ya danganta ga irin wanda ka sau hmm? eh E, wannan ja ka kan E, eh, ba ja ba bari magana ja ja shi tsada gare shi E, kun san man ja aka samu shi tsada gare wanga dai namu farin in an ka so maka wani gari farin ga in an ka so ma shi in kana so ne a ka ibadan ka ce mai kyau in an ka so ma shi ko ba ka cin gari sai ka ce dan sami wangana sai ka ce ma a dan sami wangana don kyau gare shi sai dai an ka kacce kaɗan ka tashi kuma ya duk kudu ko koya na ba wanda zai gane cin gari ma bai bari ko za ka cin gari ko za ka cin gari wanda zai gane cin gari bai bari Allah ya gafata mana muna zuwa maka wasu daga nan suka rika gari su sa cikin jikar su wuce su sai makka don su ci ya don ya abincin maka daji ya abincin maka daji yanzu eh? ban ji ba a to kila gare ka eh gare ka kila amma waɗannan da ka zuwa da shi ko gobe in dai ka gaba su da shi ba an shi shi an kai eh, wajen sikirinin ko gobe sun ka ce maka da gari suka zuwa don ya haɗa abincin maka daji ko can suga ba banza na kai ba ta yin suga ka kai shi ta kake ne banza suga ya yi komi tsada maka a yana ji ko nan kuna magana wai sun bijar duk kayan shayi babu mai tsada madara ba ta yi da suga bombita bai yi da suga nasabi da sauran duk kayan da aka samu duk suga ya yi tsada eh ba su ba su sai shi a shayin suka shi a shayin shi na katsayi shi na katsayi ba wa'ancan ruwan ba shi shi a shayin ai babu babu wani abu cikin kayan marmari da nisanin ya mai tsada su ga maka yana jin kuran nan kuna magana shi da babu zai karama karama ku kashi yadda fara sai da kusan tsada ya yi tsada ga shi Allah dai ya gafarta mana ya ba mu abin sai ko ni dai tsada ka Allah shi gafarta mana ya ba mu abin sai don kaya ya yi tsada inda kan lalaba aljihun ka ji abin sai ne ya tsada ta ka daidai kawai ka sai kai harkokin ka dai ba Allah ba sana da ya tsada ka lalaba aljihu babu to kayan na ya yi tsada shi. Allah ya gafarta mana ku dai ku rike abin gare muka magana a zuwa wato ibadar Allah ku rike ta da kyau ku rike ibadar Allah da kyau to bai raka abin da ya kaso Allah abin da ya kaso gare mu shine ibada ya ce wa ma sarakatu jinna wal insa illa liya'budu saboda haka abin da kawai ya kami gare mu ibada to muddin ku kai rike ibadan nan gare shi shi zai baka abin nan da ka kaso kai bai abin da ya kaso zai ka abin da yi gwagwadon ka da ba da wani ka yi wani zai iya yanta, don haka abin da za a ba wani ba a ba wani shi ibada iri iri ta wani yana iya wannan nau'in ibada kaza ya wuce ka bayan ya shiga gaban ka kai ko ka kai wani nau'in ibada da ya tsara nashi sai ka wuce gaba ne naka ga gani a wabba wani abu na ba amma dama ibada da zuciya ne eh gurgurdun imanin ka gurgurdun ƙaryanka wani zai yi na bi laraka a biyu a ba shi lada abin na raka a biyu wato juda hudu a ba shi lada hudu a gafata mai zunubi hudu wani zai shi na bi laraka a biyu a ba shi lada dubu ɗari a gafarta mai zunubi dubu ɗari a kawo mai kuma iri iri daban-daban cikin hadda na zinari na azurwa Allah ɗaya san yawan su kuma raka a nikon kai su duka imani saboda haka kowa dai ya kwatanta gwargwado ne Allah ya ƙara mana imani da tsoro ne wallahu ya kulu Allah yana cewa wa man adallu da yad'u min dunillah babu wanda ya heba cewa bisa ga wanda ka addu'a ga wani wanda ba Allah ba gashi nan inda wani kabari yana kira ne ya sayyidi ya maulana malla ta tajibu mutumin nan da yaka kira wanda bai iya an mai ilama mil kiyama daga nan har ranar kiyama in ka shekara kira ne bai ce hmm, ya sai bai ce eh wani na bai cewa haka wa ma an du'a ihim gabilu na su wayannan da aka addu'a gare su Allah ya ce sun rabu kana daga addu'a masu addu'a gare su kira ne ɗaya na haka shi bai koji in ka ji an sama shi dan na ya tawo da shi na an sama ba matacciyar nan ba wai za mu shirin nasu idan aka tada mutane ranar kiyama kanu lawan ada'an sun zan makiya ga waɗannan da sun ka bauta musu wayanda ka addu'a suna kiran sunansu to su wayanda aka kiran sunansu in an ka tada su kanu lawan ada'an sun makiya ga gare wa kanu bi ibadatin kafirin kuma sun kasance sun kafirce su. sai ce ai ni ban ce ka bauta da nabi kuma kaiwa ne ne ban san ba domin ko da ya mutu ba ka nan amma ga ka kayo tattaki a inda kabari ne kana roƙo ne sai ya kare cewa ibadar nan ta wato ta masu addu'a gare shi don shi bai san su ba kuma su ba su san shi ba inda zai yi to shi tsaye gaba gare su to ba za su gane shi na suka bautawa ba inda zai taure ya tsaye gaba gare su ba zai gane suna ka bauta mai ba don babu sanewa tsakanin su wai kula ta'ala kuma Allah yana cewa wa annal da lillah lalle masallatai na Allah na falata da umma Allah ya ada kada ku yi addu'a ma Allah ya ahada falata da ma Allah ya ada ai falata da ahadan ma Allah kada ku yi addu'a ga wani guda tare da Allah sai dai in za ka yi addu'a ka ce ya Allah ya Allah ka bani kaza ya Allah ka tsare ni kaza ka daga hannuwanka ya Allah malamai da yawa sun ce ismun lahi azamu Allah suna Allah babba wanda in an ka kere da shi ya ansa in an ka roƙe da shi ya basuwa shine Allah shine suna Allah babban suna to ai ko duk musulmi ya iya cewa Allah duk mutum ya yi ya Allah kowane mutum to in za ka yi addu'a ko kire shi kaka kaka wala ta da wani ahadan kakku kire wani kuma Allah ya tare da Allah ke addu'a ka kulli da wallahi a'udhu rahman ayyan ma ta da wani fara wala asma'u in za ku yi addu'a ku ce ya Allah a'udhu rahman ko ku kira rahman ku ce ya rahman kana iya cewa ga addu'a kai da ya rahman ya rahman ya rahman ai annabi ma da kai gani kwarai da gaske ya rasa inda zai sa kai ne cikin duniya nan duk inda ya yi babu daɗi an masallacin aba ya fita da tsakiyar dare ya ce Allahu akbar ya yi kira'a da ya kai goshi ne ai sai da sahi ya rahman ya rahman ya rahim ya rahman ya rahman ya rahim shi na yaka ta yi hausa ya ta waye ko da ya ɗauki shi ne sai ya taro an cika masallaci ana saurari ne bai sani ba damuwa ta yi mai yawa yana ta kiran rahmanu rahim ko da ya ɗaga kai ne don ya yi a ya fi ya sallama sai ya gado masallaci ya cika tsatsayi mashirkai ana faɗin gashi nan ya ce ba a shirka da Allah to wallahi mushriki na ko shi ai rahmanu sarki na yaman gashi ne suna kiran rahmanu kuma rahmanu wani sarki na yaman to bayan sun gama ganin sai Allah ya ce wala ta jaharu bi salatika wala ta fadiriya daga yau kaka bayyana abdu a kwarai in ka tawo masallaci kuma kaka cikin zuciya bana da yi kai sannu sannu da ba su yi ganawa ta sun kajiya ta yi nisa kwarai yana ya rahaman ya rahaman saboda in ka ji bugu sai rahaman in ka bugu sai rahaman babu wani mai kawo maka rahama in ba rahaman ba saboda haka yana ta kuka yana addu'a ya rahaman ya rahaman ya rahaman ya rahim ya rahaman ya rahim ya rahaman ya rahim manzon Allah ya bugu mahita ya kabila agaji ya kabila to waɗanda sunaye ko ni ga gani na ina ganin kowa ya iya arrahama da rahimu cikin musulmi to in za ka yi addu'a ka ke su ya yi wasu mutane can daban waɗanda ba su dace ba ba a yi addu'a ga wani wanda ba Allah ba addu'a haƙƙin Allah ne ga Allah dai aka tsarkake ta tun da ibada ce ya ta bi hadar ma'ana kathiratu ayoyi a cikin wannan ma'ana da ta nuna addu'a hakkin Allah ne ayoyin ta suna da yawa ƙwarai wa maza ma'ana darbin na hakika wani bangare ya shuɗe tare da mu cikin sha'anin addu'a to Allah kai muka roƙo dai muna nan dai cikin babin addu'a Allah muna ta roƙonka ya rahama ya rahim يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك تغنينا بها الرحمة من سواك kyauta يا من رحمن الرحيم kawarkar da mu daga duk wani ciwo da a cikin cikin namu duk wani ciwo da a cikin gaɓoɓinmu do wani ciwo da a cikin jinin mu ko ruwan jikin mu do wata damuwa da a tare da mu ko wata irin damuwa ta ya rahamani ya rahim ka tausaya mana da rahamarka da rahmaniyarka da rahimiyarka Allah ka taimaka mana ka kawo mana mahita Allah ka kawo mana mahita kuma ka taimaka mana ya rahamana ya rahim abinda duk ka haramta mana Allah ka raba mu da ganin sha'awa Allah duk abinda ka haramta mana ka raba mu da ganin sha'awa ya rahamana ya rahim ya rahamana ya rahim ka sa mai karshe mai kyau ka sa aljanna mu koma kuma ka ba mu ikon kwana nan nan za mu kwana insha Allah